وعلى آله وصحبه ومن يتبع بهديه يستمتع بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أجن الشمس عن يجيارها نزلت إليه قائما بالحديث نعم فلما أجن الشمس lokacin da rana ya lullube yaro ha fakuwan shi an ne gare ni lokacin da rana ya lullube fakuwan shi a gare ni nazartu ilai sai na sauka zuwa gare shi ina mai tsayuwa a kwari ina mai tsayuwa a gangaren dutse kasan dutse yubari shabatar rumbi kasu musallamu kasafai sinani sulbi al-nahiz yubari shabatar rumbi yana gogayya da kaifin mashi shi wannan raƙumin yana gogayya da kaifin mashi haddun muzallakun ko kuma haddun kuncin raƙumin muzallakun wanda yake mai santsi kuncinsa mai santsi dubari yana gogayya da kaifin mashi a gane kamar gefen nan na ainihin wato a mashi wanda yake a sullabi wanda yake wanda aka goge da dutse mai karfi wanda aka goge shi da dutse mai ƙarfi annahi wanda yake mai laushi dutse mai karfi mai laushi ukaffiduhu bin nakari lamma alawtu wa yarfa'u sawta sautan ghayra jafin gabid ukaffidu sawtan ina sassauta shi ukaffiduhu ina sassauta shi bin nakari da ainihin da kwankwasa ina sassauta ainihin wannan murya da ina sassauta raƙumin kai da bin naƙari da ihu akwai irin ihun da ake nan wato ƙara don raƙumi ya shiru ko dabba ya shiru ina sassauta shi da ihu lamma a lautuhu lokacin da na hau kan raƙumin wayar fa'us tarfan yana ɗaga ido gaira jami'in wato ba mai wuce gona da iri ba kuma wanda yake rintsatsi ido wanda aka rintse shi وقد أبتدي والطير في وكناتها بمنجرد أبل اليدين قبيل wa akari aktari hakika nakan yi sammako wa tsayu fi alhali tsuntsuna cikin shekanta da ainihin da wani doki wanda yake mai gajeren gashi wannan siffa ne na yabo ga doki doki mai gajeren gashi abal mai dai mai kaurin hannaye abi kuma mai tsanani mai kaurin hannaye mai tsananin karfi da hukusura ya ayrin wasaqa na amatin kafalin hijani yantahi lil abidi yana da haƙarƙari na airi na jaki yana da haƙarƙari na jaki wa da maƙwauri na jimina wato kamar namijin raƙumi wanda yake fari kamar namijin raƙumi fari yantahi lil abidi wanda ya jimfari ainihin cizon linzami wanda ya jimfari cizon linzami an gane yana cizon linzami saboda nishaɗi za ka raƙumi yana nishaɗi ko doki yana nishaɗi za ka yana cizon zabi na'am ma a janna shamsa lokacin da rana ya lullube giyaro hafa kuwan shi an gare ni zalti ilayhi ƙa'iman bil sai na sauka zuwa gare shi ina mai tsayuwa ina bil akwari ko kuma a ƙasan dutse gangaren dutse yubari shawatar rumshi An anni giyaruha wato wato haddun Haddun khadnun musallaqun wato kunci mai santsi yana gogayya da kaifin mashi kamar gefen nan ainihin makami kamar gefen makami ko gefen ainihin mashi wanda yake wanda aka goge da dutse mai karfi mai laushi dutse mai karfi mai laushi ina sassauta shi da ƙara lokacin da na hau kan shi wayar yarfa'u yana daga idanuwa gaira jafi wanda ba mai wuce gona da iri ba kuma wanda yake rantsatsi wa tabi na nakan wayi gari kan yi sammako wa tsairu biyu ga lafiya alhali tsuntsuna cikin shekanta da ingarman doki abalar ya ni mai kaurin hannaye wanda yake mai tsananin karfi lahu ya yana da haƙarƙari na airin jaki wasaƙa na wasaƙa da kuma ainihin ƙwauri na jimina. kamar na namijin raƙumi wanda yake fari wanda ya dumfari cizon linzami wanda ya dumfari cizo na linzami na'am sai balaga البلاغة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستعارة التصريحية والمكانية وانتو استعارة تصريحية هو استعارة مكانية الأمثلة مثالي قال تعالى الله تعالى يا شيخ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتعرف إليه وأنت أنزلناه إليك لأن توكد شيء زوا غريك litukuri jannas dan ka fitar da mutane min zulma daga dufai ila nur zuwa ga haske kaga kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka dan ka fitar da mutane ila zulma daga dufai shin mutane suna cikin dufai ne da annabi yazo an ce dan ya fitar da mutane daga dufai na shi toce ne gogo ko fitilla wanda in mutane suna cikin duhu sai annabi ya zo ya fitar da su ya zama to daga zuwansa kowane ake gaba ɗaya akwai haske an daina aiki da fitilla haka ne me ake nufi da ka fitar da mutane daga dufai ka fitar da mutane daga kafirci a al-mushabbaha bin nur a bi zulmat wa ila al-hidaya al-mushabbaha bin nur ko ka fitar da mutane daga kafirci wanda an kamanta shi da dufai ba wai duhu na hakika ba kafirci an kamanta da dufai kuma zuwa ga shari'a ko musulunci wanda yake an kamanta shi da haske na'am wa qala al-mutanabbi mutanabbi ya ce mamduhu wa anasa alhali wanda yake yabo ya fuskance shi ya rungume shi mamduhu wato wa qarqabala mamduhu abalagu mawduhu wanda yake yabo wanda yake yabo ya fuskance shi kuma ya rungume shi Walam ara qabali min mashal bahra nahwa wala rajulan qamat alihi al-ustus falam ara qabli ban taba gani ba gabani na man mashal bahra nahwa wanda teku yayi tafiya can bangaren shi ban taba gani gabani na ba wanda teku yayi tafiya bangaren shi ban taba gani ba wala rajulan qamatul usud tu'aniquhu ko kuma mutumin da zaki ya miƙe yana runguman shi yana yana yana runguman shi ya hada wuya da shi tu'aniq ya hada wuya da shi ko ya runguma misali kaga ruba nan wajen ya ce falam ara qabli ban gani ba gabari na mun mashal bahara na hawo wanda ce ku yayi tafiya wajensa ka taba ganin mutumin da yana tafiya ce ku yayi tafiya inda yake eh tunan an ce ban taba gani ni na wanda ce ku yi tafiya inda yake a wani abu zai yi wace ku ya tsawo wanda kace ya ka mutu ko to me ake nufi da teku yi tafiya inda yake larabawa wasu ke kamantawa da teku mai kyauta falam ara tabli man masha rajulan jawadan ko rajulan sahiyan al-mushabbahu bil na nahawu ban taba gani ba gabani na man mashara julan sahiyan al mushabbah bil bahr na'u wanda mutumin da yake mai kyauta abin kamantawa da teku yayi tafiya a wajen da yake taho inda yake a gane mutumin da yake mai kyauta ne kyautar shi za a kamanta shi da teku a gane mashana na hawa sai yayi tafiya inda yake to ban taba ganin haka ba sai ni kadai kawai tunda sarki ya dumfari inda yake ya rungume shi wala rajulan ko kuma mutumin da yake kamatul usudu tu'aliquhu zaki ya miƙe yaro ina rungumar shi ban taɓa ganin mutumin da zaki ya miƙe yana rungumar shi ba gabani na me ya kamata da zaki jari wala rajulan qamat rajulan shuja'an al-mushabbahu bil asad nahu ban taɓa ganin ba mutumin da ba mutumin da yake wani mutum jarumi wanda yake abin kamantawa da zaki ya yi tafiya ya miƙe ya rungumar shi ba taɓa gane zuri na waƙala fi mafi saifin daula ya faɗa yana yaban saifin daula ama tara zafaran shulwan cewa zafari ta tsafa hatsi yi bebel hindi wannan limari amma tara zafaran shi ba ka taɓa ganin nasara ba Kulwa wanda yake mai zaki in ba nasara wanda yake bidul hindi wato fararen takuba kirar hindu da kuma tukulluman kai safa harfi suka yi musafa a cikinsa fararen takuba kirar hindu kirar indiya walliman da kuma tukuwan kai safa harfi suka yi musafa a cikinsa an gane wani ku ya za a yi fararen takuba da kuma da kuma kai an gane tukulluman kai a ce su yi musafa ya haka zai yi da takobi su yi musafa har yumkin sai dai kai da takobi su mai su haɗu talakat talakar fiye da zurhin wanda fararen takuba suka haɗu a cikinsa wanne mabi da kuma tukuwan kai fiye a cikinsa takuba farare sun haɗu da kuma kai a cikin wannan nasara ɗin an gane ku, um, amma shi ba ka taɓa ganin nasara ba Kuluwan wanda yake mai daɗi siwa zafarin in ba nasara wanda yake ta safa harfi ya bidur hind wanda fararen takubba suka yi musafaha walle mami da kuma kai fi a cikinsa an gane ku na'am وقال الحجاج fi إحدى خطبه Hajjaj bin Yusuf ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin hudubobinsa. Inni la ara ruhusan qad aina wa ana wa ana kitabuha wa ana sahibuha. Eh. inni la'ara ru'usan bar aina lalle ni nikan ga kawuka sun nuna wa hala kuma lokacin tsinkansu ya kusanto wa inni la sahibu kuma lalle ni ne ma abocin wannan kai ni ne ma abocin tsinkan tsinkan wayannan kawuka dama can an ana tsinkan kawuka ana ce na ga kawuka sun nuna me ke nuna ɗan itatuwa kaga nan ya kamanta kai da me 'ya'yan itatuwa takadirin magana inni la'ara ru'usan kaftamarat ni ina ganin kawuka kamar 'ya'yan itace Kar aina arsun nuna kaga abin da ke nuna shi ne 'ya'yan itace da ba wa hana lokacin tsinkan shi yayi wa ana sahibuha ni ne ma abocin tsinkan shi in ja ga bin yusuf yana hudu ba ya ga wasu kawuka a masallaci daga cikin kawukan da ke sauraron hudu ba ba kawukan da ke sauraron hudu ba ya ga wasu kawuka sun nuna kuma lokacin tsinkan kawukan ya yi kuma shi zai tsinke ta kaga kowa a cikin masallacin kira hankali shi zai tashi kila ni ne kila ni ne ina fatan gane kaga zuwa kuma zuwa masallacin ya zama dole wai gare ka in baka je ba kai laifi in kuma ka je kila kanka na daga cikin da za a tsinka kaga bala'i kan bala'i kenan Allah shi sauke na'am وقال المتنبي متنبي يا شيء ولما قلت الإبل انتقينا لبن أبي سليمان الكتوبة ولما قلت الإبل lokacin da ran umma suka karanta ya zama sun zama ba su da yawa sun zama kaɗan in ta ɗaina alƙuluba sai muka hau manya-manyan al'amura zuwa ga ibn abi suleiman muka hau manya-manyan al'amura muka hau wahala hau wahala zuwa ga ibn lokacin da raƙun suka yi kaɗan ba su da yawa sai muka hau wahala kenan suka iya ta tafiya kan wahala zuwa ga ibn abin suleiman kuna da ku dama ana hawa wahala na an kamanta wahala da ne an kamanta wahala da abin hawa shi ne tunaga ya ce imta ɗaina dama abin hawa shi ne ake hawa to walamma ƙalatin ibil امتقينا القلوب المشبه به بالمركوب المشبه بالمركوب wanda yake an kamata shi da abin hawa zuwa ga Ibni abi Suleiman. an gane ku na'am al-waqal al-majd ufiya is ufita wal karam wa zala anka ila alam sai ce almajidu wal almajidu ofiya daraja an ba shi lafiya wal da karamci daraja an ba shi lafiya hakanan karamci ma an ba shi lafiya is ofita lokacin da aka baka lafiya Tun da har an baka lafiya a abin ya kai sarki to daraja ma an ba shi lafiya nan an kama da daraja ne wa ake bayan lafiya wa yake samun lafiya mutum المجد أوفي كالإنسان إذ أوفيت والكرم أيضا أوفي كالإنسان شما درجة أن باش لا فيها كمان متن هكذا كرمت شما أن باش لا كمان متن إذا حق أكباك لا فيها وزال الألم سيرة دي يبوشي أنك غريكا يكوما زواغ مكيانكا رأتي sai ya bushe an ka zuwa ga makiyanka yanzu makiyanka ke shan wahala ba kai ba جامد الأربع يعني يقينش منهة الإيراء نعم بسم الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت ريحين للسرحان كما تقول في سراجين الجمام وقلت سريحين كتير كركيتي كركيتي لسرحاني zuwa ga carkeci guda daya sarhana sarhana suraihim ka ce ainihin carkekai faƙul surajin mai sarhan ka ce kyarkeci ɗan ƙarami ga sarhan ga kyarkeci ta ƙoli fi jam'i sarahin kamar yadda kake cewa ga jam'i sarahin sarahin himar za ka yi mai kamar jam'i ne wato kyarketai na ainihin shinge kamar yadda kake cewa kyarketai na shinge na'am wala tughayyir fi usman al-alif wala ta takaran na ladhi la yansarif wala tughayyiru al-alif fi usman kada ka canza alifun na usman kada ka ce usaimin an gane ku ka bar alifun din yanda yake wala sakran ko kuma sakran eh ko kuma sakran wanda baya sarrafuwa an gane shi ba ka canza alifun da nun din kenan me za a ce usaiman sukairan ba za a ce sukairin ba usaimin ba za a ce ba wa hakaza ah, dan karamin Usman wa hakaza zu'ai faranu fa atadi yusu da sidat wa ka ma zikir wa hakaza zu'ai faran haka nan zu'ai faran karamin za'afaran turaren za'afaran shine faran fa atafir wato ka lura da shi ka lura da da sudasiyat sunaye masu harfa shida biki da shi wafda ka fahimci wannan ka fahimci ma zuciyar abin da aka ambata zu'aifaran ba za ka ce zu'aifarin ba eh. wardun ilal ma'azufi ma kana huzifa min asali asalihi hatta yaquda muntasif wardud ma kana huzifa ilal ma'zuf wa ka mayar da ma kana huzifa abinda ya kasance an shafe shi Ka mayar da shi zuwa ga ma'zuf din abinda aka shafe kamar yadda shi zuwa ga abinda aka shafe din kun gane wannan ko sai kamar yadda shi in wawo aka shafe ka dawo da wawo in zaka yi tafsiri haka nan ya'ud kamar yadda shi min shi ka dawo da shi daga asalin shi hatta ya'uda har sai ya dawo daidai har ya dawo muntasib daidai ka yin fi shafati shufaiha wa da hannu. kamar cewar su fi shafatin cikin lebe lebe ka ce shufaihatun Shufai hatun. shafatun kenan ko fi Ka ce shufaiha wa shatu in zakarta ha shuwai shuwaiha akuya in zaka ka ce masa shuwaiha aga shatun shuwaihatun eh wa qul eh, suraihin li kama ka ce suraihin wato dan karamin kirkeci ga sarhan da kyarkeniya sun kai rikici kamar da kai cewa game da jam'i sarayi wato kyarketai na shinge wala tughayyir fi usayman wala tughayyir al-alif fi usayman kada ka canza alifin a cikin usayman ka kamar shi ya uka ce usaymin wala sukairan ko kuma sukairan kamar da shi sukairi kaka yaka alladhi la wanda ba sa sarrafuwa ka bar alifin da lamun yanda yake haka nan zu'aifaran shi ma ka lura da sunaye masu harfa shi da ka lura da su da haka wafka ka fahimci ma zukir abin da aka ambata wardus ma kana wuzifa kamar da abin da ya kasance an shafe shi kamar da shi zuwa ga mahazubi zuwa ga abin da aka shafe daga asalin shi har sai ya koma daidai wato kamar cewansa ga shafatin kashe shufai hatun shufai hatun shuwai ha akuya an kai tasgiri ka ce shuwai hatun an gane ku? eh وشياهين na'am shiyah shiyah jam'i na'am sai shazal arf eh? eh arf kamshi yankin turare ne na'am a shi rasan saudiya yaran su saudiya suna samun irin sunaye ne da baka iya kiyasin shi ba su sunayen su wasu sunayen ma'amiya ne a gari yanzu aka sun sa sunayen yan saudiya al'adun su sunaye ya ba mace da kowa a duniya a gari fahad fauzan waye waye zaga duk sunayen su ne gashi nan dai

su ne nawa guda biyar ne sabubban da ke bai da fi'ili muta'addi ya zama lazim al-awwal at-tadmin na farko akwai at-tadmin huwa an tushriba kalimatu muta'addiya ma'ana kalimatu lazim shine ka kumsa ma ka kumsa ma kalma maya ka kumsa wa kalma muta'addi ma'anan kalma lazim ka kumsa ma kalma muta'addi ma'anan kalma lazim tafsira mislaha sai zan misalin lazim din asalin shi muta'addi ne amma sai ka kumsa mai ma'anan lazim sai ya zama to misalin lazim wajen kasancewar shi wajen luzum din shi ka qaulihi ta'ala falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi wa innan allazina yukhalifuna an amrihi falyahzar wa innan da suke saba umarnin annabi su yi taka tsantsan yukhalifuna din nan duk mina yukhalif ma'ana ma'ana yakhruj fasara laziman mislahu an kunsa ma khalifu ma'anan ya kharuju an kunsa wa khalifu ma'anan mai ya kharuju fasara laziman mislahu sai ya zama to lazim misalin shi faryazar lazina ya na an amri ya kharuju lazim ne to khalifu yana da ma'anan ya kharuju to ka an mai shi lazim ne anan saboda ya an lura da ma'anan ne an gani amma khalifu mutaaddi ne asalin shi sai aka kunsa mai ma'anan ya kharuju sai ya zama to lazim misalin ya khuruj din an gane ku eh Na na'am الثاني تحويل filin المتعدي ila fa'ul wato juyar da fi'ili muta'addi zuwa ga fa'ula don al-ayn da dhamma na ainihin bi qasdi ta'ajjub wal mubalaga saboda nufin ta'ajjub da ko na hau an gane an juyar da fi'ili muta'addi zuwa ga zuwa ga mai? fa'ula da nufin wato bai don bil ayin saboda nufin ta'ajjubi ana so a yi ta'ajjubi kuma a yi mubalaga nahu daruba zaidu ai ma adrabahu daruba zaidu wato wato zaidu yayi duka nan ana nufin daruba ma adrabahu me ya kai zaidu duka wa ya kai zaidu duka misali kenan duka shi yayi tsanani daruba zaidu ana nufin zaidu duka shi ba yayi tsanani wa ya kai shi iya duka misali wa ya kai shi duka mai tsanani haka to wannan mai da shi kaga zaraba ne ko zaraba sai aka mai da shi zaruba. an gano wannan ko an juyar da shi zuwa ga ma'anan zaruba an juyar da shi zuwa ga an mai don ma saboda a nuna ma cewa ana so ne a yi ta'ajjubi kuma a yi mubalaga kun gani asali sai ruratuhu mutawi'an wato a mayar da shi mai mutawa'a ka kasartuhu fan fan na karya shi fan kasara sai ya karyu wannan fan kasara din ya zama lazim fan ya zama lazim saboda mudawa ne الرابع إيه نقول ضعف العامل بتأخيره بتأخيره وترون عامل سبب أن يجنكرش قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبدون in kuntum ta'buruna ru'ya aka saboda an yi ta'khirin ru'ya din an yi an yi ta'khirin shi wannan an amirin sa wanda shine ta'burun to shi ru'ya din nan sai yayi rauni sai zama to wannan ta'burun ba zai iya ta'addanci gare shi ba idan aka yi takadimu wa ta'khir ana rage ne karfi in kuntum ta'buruna ru'ya in ku kasance kuna fassara mafarki to sai aka jinkirta ta ne in kuntum da ru'ya za ka kawo jaro majurur farko za ka ce in kuntum ba za ce in kuntum um, ru'ya ta ba zai yiwu ba in har aka akai takadimu ta to wannan ru'ya din zai samu harful jar sai ta ya zama lazim ko ba jona ko me yasa ya zama lazim da ta saboda an yi ta'khirin shi an gane ko yawan wannan ta'khirin ya sanya ru'uya ya zama to ya samu harafi na jari sai ta taburin ya zama lazim saboda wannan ta'asir din na'am na'am alqami ad-darura wato na biyar lalura yakan sa haka muta'addi ya zama lazim lalura wa qawli taballati taballati fu'adaka fi manami manami faridati تسقط بديعة bari da sani. بارد بسام نعم تبلته تبلت فؤادك zuciyarka ya yi damshi filma na wato a cikin a cikin bacci au taballat ba fu'adu ba fu'adu ku? bane ko fu'adaka taballat kharidatun wato kunya ya ainihin ya damsasa fu'adaka zuciyanka fil fil mana cikin bacci kunya ya damsaka zuciyanka cikin bacci menene tasqid da ji'a kana shayar da wanda yake kwance bibaridin da ruwa mai sanyi da sanyin nan na basami mai murmushi ai tasqihi tasqid da ji'a kana shayar da shi riƙa. kana shayar da shi yawo wanda yake da yawo wanda yake mai sanyi basami na mai murmushi yawo mai sanyi na mai murmushi ai tasqihi bari da ai kana shayar da shi bari da wato yawo mai sanyi Suna an ce tasqir da ji'a ko tasqihi riqan to ai wannan tasqidin ya zama ya zama ko taskil da ji a riƙan ya ka shafe mafulun biyu ɗin shi aka ce taskihi wannan lalura ne za ka cire mai wannan mafulun biyu ɗin amma ya kamata a ce ya zama muta'addi taskil da ji a riƙan bibarijin basami da ainihin yawo mai wato irin yawon na yawon na mai sanyi na mai murmushi ya tabiru annahu dumina tasqi ma'ana tashfi ya ce zai iya ɗaukar an kunsa matasfi ma'anan tashfi kana warkar da an gane ku kana warkar da fa'adda bilbaudiya bilba sai aka mai ta'addanci da ba ai tasir da ji a riƙan bifamin barijin kana shayar da shi ainihin yawo da baki mai sanyi ba sami mai murmushi bifamin barijin riƙuhu famin baridin riƙo da baki wanda yake yawunsa mai sanyi da fayakunul maf'ul mahazufan wal ba'ul isti'ana sai zan maf'ulun biyu an shafe shi tasqir da ji'a bi a tashkir da ji'a riqan bi famin baridin kana shayar da wanda yake mai kwanciya riqan yawo bi famin da baki baridin mai sanyi na'am Eh? wani ne ina iya mace mai kunya mace mai kunya abin soye shi harida mai kunya an gane ku abin soyuwa ga mijinta harida mai kunya ita mace mai kunya take shayar da almar'a tare nan ce kharida almar'a kharida an shafe shi wani mace ne ita mace mai kunya mai kunya tana ko taballat fu'adaka ta jika ainihin zuciyanka fil manam taski tana shayar da arzaji a wanda ya kwanta da ita bibaridin ma'an na kusa shayar da shi a <clears throat> mai tashbir da bi'a bifamin baridin da baki wanda yake mai sanyi riƙo an gane baki wanda yake mai sanyi ne an inda muke magana shi ne wajen taski din ai taski hiri barida tana shayar da shi yawo wanda yake mai sanyi guda biyu sai wannan aka shafe wannan shi da ke cewa yana ɗauka ila an kunsa mai ma'anan kashfi kashfi yana zai samu makulin guda ɗaya to sai zama lazim kenan ko kuma ya zama to taski yana da makulin guda biyu an shafe guda ɗaya daga cikinsa an gane ku fa yakun al maqul mahzufan wal ya'u lil isti'ana wal ba'u lil isti'ana khashiyat as-siban ala al ashmuni min tajib asabat bitible asam ويقال إلى خريطة التسامح saka wannan sun yi magana biyu kenan nan wannan mai wannan yake cewa zai iya dauka an kunsa an kunsa ma tasbi ma'anan tashfi tashfi an kunsa ya zama to ma'anan shi tashfi zai zama kulun guda daya to an shafe shi makul ɗin guda ɗaya ko ya zama to ala zahiri taskidin ne sai ya zama mai sai ya zama to maƙulin guda biyu an cire guda ɗaya an gane eh tashkil da a riqan ko riqaha bi famin barid riqu na a ba lazim bane shi duk wanda aka ce wa mafulun guda ɗaya ba a kiran shi lazim muta'addi ne zuwa ga mafulun guda ɗaya wanda yake guzifa mafulu wannan ba lazim bane hmm. sun ce lalura lalura ne ikan sa haka inda ya zama su mai hakan inda wanda mai mafulin ko mafulun hmm. shi ne suke nufi inda ya rage mai karfi daga to ba a kira shi lazim da gaskiya wanda ke mai makulun guda biyu makulun guda biyu don an cire ɗaya kan da lura zai zama lazim har yanzu ne makulun biyu akwai makulun biyu tare da shi wancan ma'anan wancan shi ne mai kyau gaskiya ma'anan wancan cewa an kun sami ma'anan tashfi sai zama to an cire makulun biyu guda ɗayan an gane shi ne wanda yake ahsan an gane amma don fili yana makulun guda biyu ko uku sai aka cire ɗaya yana na'am a matsayin muta'addi din shi har yanzu sai dai an shafe mafulun guda ɗaya nashi an fahimta wannan shi ne na'am Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا ينبغي لنا أن نفعل إذا ظلمنا الوالي أو الحاكم الجائر me ya kamata mu aikata idan shugaba ya zalunce mu ko kuma shugaba wanda yake azzalimi ya zalunce mu ya kamata mu aikata wa hada shay'un la yanbaghi lana an nahkuma fihi bi ara'ina ad-da'ifa wannan wani abu ne wanda baya kamata a gare mu mu hukunci a gare shi da ra'ayin mu mai rauni سمع إلى ما قاله الطبيب الروحي بإذن الله مصورة رامج أبدا لكتنا نروجي صلى الله عليه وسلم يا أنبتا بإذن الله فإنه ذكر لنا داء ثم وصف لنا إلاج لن ليش يا أنبتا من الشوتا ومسا نيسف التامن ماغني مناسبا للداء wanda ya dace daga wannan cuta din qala sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an karbo daga ibn abbas Allah ya kara mishi yadda ya ce wasallam wato daga sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya kyamaci wani abu daga shugabansa ya kyamaci wani abu daga gare shi yayi hakuri ba wai yayi zanga zanga ba domin lalle duk wanda ya fita daga sarki gurgurdan tuka guda mata yayi mutuwa mutuwa na jahiliya قال الإمام البخاري رحمه الله إمام البخاري الله يمسى رحمة يا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها باب مغانا من صلى الله شيوا da sannu za ku gani bayana za ku ga al'amura wanda kuke kyama. Kala Abdullahi bin Zaidin. Sai Abdullahi bin Zaid ya ce, Kala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Annabi sallam ya ce, Isbiru hatta tansawni alal haw. To idan kun ga abin da kuke kyama kuyi hakuri. har sai kun gamu da ni a tafkin alkausara sannan sai ambace shi da sanadin shi zuwa ga zaid bin wahab qala sami'tu abdullahi qala yace na naji abdullahi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana tarawna ba'adi asratan wa umuran tunkiruna lalle ku za ku gani bayan za ku ga ainihin wani bambanci za ku wani fifiko wani irin babakere da wasu al'amura da kuke kyama qalu fa ma ta'muruna ya rasulullah suka ce me kake umurta mu ya rasulullah qala addu ilayhim haqqahu yace ku ba su haƙoƙin su wasalu haqqakum ku ku tambayi haƙƙin ku ku tambayi wa ku Allah su ku ba su haƙƙin su ko kuma ku tambayi Allah haƙƙin ku ka ku ce za ku yi zanga zanga ko za ku ɗauki makami ku yi kaza manzo Allah ya hana wannan qala aidan rahimahullah ya faɗa kuma Allah ya masa rahama la yati zamanu illa alladhi ba'dahu sharru min wato wani zamani baya zuwa face zamanin da yake bayan sa fi sharri thumma rawa bi sanadihi ila zubair bin adi sannan sai ya ruwaito da sanadin shi zuwa ga zubair bin adi qala atina anas bin malik ce mun je wajen anas bin malik shakauna ilayhi ma fashakauna ilayhi ma yalkauna min alhajjaj sai sai muka kai kara zuwa gare shi abinda muke sai suka kai ƙara gare shi fashe kauna ilayhi sai suka kai ƙara gare shi abinda suke gamuwa gare shi daga hajjaj suna gamuwa da ainihin turjiya da kuma azabtarwa an gane sai suka kai ƙara zuwa gare shi sai shi waye ana zini malik ko sai ana zini malik ya ce musu kada ku ɗauki wani mataki ku yi haƙuri fa inna la ya ati alaikum zamanun domin lalle wato wani zamani baya zuwa gare ku illa wallazi ba'dahu ashar face wanda ke bayan sa yafi sharri gare shi hatta tawqa rabbukum har sai kun gamu da ubangijinku na sami'tu min nabiyyikum na ji wannan magana daga annabin ku sallallahu alaihi wasallam qulna sai muka ce ai al-hajjaj ibn yusuf ai hajjaj din shi ne hajjaj ibn yusuf wa ma'lum wa da zulmihi wa ta'zibihi li ba'd as-sahaba wato abu ne sananne irin irin tsawon irin gayan zalincin sa da kuma azabtarwar shi ga wasu sahabbai wal ulama al kibar wato da kuma malamai wanda suke manya wa ma zalika mana anasu ba ga man shakau ilayhi zulmul hajjaj duk da haka sai anas bin malik wato ya kai kara zuwa gari kasai mana mana mana anas ba'da man shakau ilayhi sai anas ya hana sashen wanda suka kai kara zuwa gare shi ya hana su bin la'anihi daga tsinewa hajjaj bin yusuf tasbihi da zagin sa khuruji alayhi da kuma yin tawaye a gare shi ba ali wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi saboda bin wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam وروى ابن أبي عاصم بسنده إلى عبادة ابن أبي عاصم يا رويتو ده سنده شي زوا عبادة بن سامي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wa ati ka ji kai biyayya ya usrika ko yusrik a cikin kuncinka da kuma ainihin wato yusrika wato ma'ana farin cikinka kana cikin wadata da farin ciki wa man shi shiqqa wa makri da kuma cikin nishadin ka da kuma cikin ka an kana cikin kin abu wa asaratin alik da kuma wato babakere a gare ka idan shugaba yayi babakere gare ka kai hakuri wa in akalu ma da ko darabu zaharak ko da shugabannin sun cinye dukiyarka kuma sun ma duka ga bayanka kai hakuri na'am muka ya isa walaikun salam na? zaba zamani wallahi ban gane bai girin ne zamani yana daukar shekaru yawan misali an ce ya cikin ilimin na tsammanin da zan cewa zamani zai zo ga mutane da ma zamani bai da iyaka yago sai dai shari'a ta mai iyaka in an ce zamani zai zuwa ya san iyakacin tsawon zamanin ba wanda ya sani muka ɗauka cewa an ce ce zamani an rufin shekara ɗari ne ko shekara kaza a'a yanzu misali duk shugaban yanzu a ce zamanin baban gida iyakacin lokacin da ya mulki idan kuma ya wuce zamanin shi ya wuce shi kenan ka gani? na'am Eh. sama'i ne shi yadda za a gane inda za a sanya shi yana fadawa cikin ɗaya daga cikin ma'aunan nan guda biyu amma kasancewa ka san wurin da za ka sanya shi sama'i ne ka gane yawwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka